النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهكا من أقول الله تعالى دا إيمان النعمة سن mu وأن waɗanda za وأن ga نا شابير na sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ke daidai da ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a majalisi na sha uku a cikin majalisan watan ramadan a jiya mun fara magana a kan tafsirin suratul qadar wanda mun karanta ayoyi uku na farko da kuma masail da ke kewaye da wannan ayoyi din a tufadan Allah ta'ala ina an zanna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf wanda mun karanta masail da suke kewaye da wannan sai Allah ta'ala yake cewa tanazzalu almala'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli lalle mala'iku suna sassakowa da kuma ruhi a cikin wannan dare da izinin rabbihim da izinin ubangijin su min kulle amrin a daga wato dukkanin wani umarni da za a sauke anana aya tana magana yadda mala'iku suke saukowa a ranar ko a daren lalata kada na mala'iku suna sauka da yawa daga sama zuwa ƙasa saboda albarka da yake cikin wannan daren haka kuma ruh wanda ake cewa ruhi shine mala'ika jibril wasu kuma suka ce ar-ruh anan wasu nau'i ne na mala'iku amma dai magana cikin karfi shine mala'ika jibril shine ruhu qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce da Hassan bin Thabit cewa yayi waka ma'ana yayi waka ya bashi kariya sai masa addu'a da cewa ayyadaka Allahu bi ruhil qudus Allah ya karfafe ka da ruhi wanda yake mai tsarki wanda wannan ruh din shine malaika jibril to kaga sai ya zama kenan wannan aqful khas al hamd domin shi kanshi malaika jibril ai mala'ika yana daga cikin tanazzalul mala'ika amma an kebance shi da ambato ne saboda a nuna maka matsayin wannan daren idan har mala'ika jibril da kansa zai sauko kasa to kaga kenan a matsayin shi na shugaban mala'iku to daren kenan yana da daraja in ba haka ba da sauran mala'iku haka kawai za a sauko su sannan an bato mala'ika jibril yake ƙara fitar da daren daga nau'in dararraki da suke nan wanda ba shi ba saboda ai kowane dare ma mala'iku suna sauka tunda akwai mala'iku wanda suke zuwa daukan aikin mutane ko ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar cewa mala'iku suna karban juna a kan wasu mala'ikun za su zo da rana in sun gama aikin su kuma wasu mala'ikun za su zo da dare to kaga kenan koyaushe ma mala'iku suna sakkowa suna haurawa da arujin mala'ikatu wa ruhu ilayhi kaga mala'iku za su ta hawa suna sauka amma idan aka ce ga wani nau'in mala'ika babba wanda ya sauko to wannan yake nuna wannan daren da bai wannan kamar kenan maganar sauke suratul fatiha mala'ika jibril shi yake kawo wahayi kullum bayan ya sauke fatiha sai wani mala'ika ya zo aka bude wata ƙofa da ba ta bude ta a sama mafi rana sannan wani mala'ika da bai taɓa saukowa ƙasa ba sai ya sauko tare da cewa mala'ikan bai kai mala'ika da birin daraja amma kuma fitowarsa kasancewar bai taɓa zuwa ƙasa ba sai dan ya zo ya yi wa anan sassanin bishara da fata yake nuna matsayin suratul fatiha ana aiko mala'ikan da kusa-kusa bai taɓa ziyartar ƙasa ba ya zo ya ziyarci ƙasa ya fito ta ƙofar da ba a taɓa buɗe ta ba sai dan wannan sakon su wannan yake nuna girman sakon da ya zo da shi to haka nan sakkowar mala'iku dama suna sakkowa a daren to amma sakkowar mala'ika jibril tare da su wannan yake nuna cewa lallai sauka shi ta musamman shi ne Allah ya ce suna sakkowa a wannan dare da izinin ubangijinsu kamar da Allah ya ce wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbi kuma bai baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa da mala'ika Jibril cewa ba za ku rinka kawo mana ziyara ba akai akai sai dai kawai sa'i sa'in Allah ya aiko mu ba ziyara shine sai sai Allah ya sauke wannan aya amma na tanzalu illa bi amri ai mu din ba ma saukowa sai da umarnin ubangiji domin mulkin sa ne abin da yake gaban mu da bayan mu da abin da ke tsakanin haka duka nashi ne da haka in ya ce mu sauko sai mu sauko in bai ce mu sauko ba za mu sauko kaga na malaika jibril haka kawai shi kadai ba zai iya baro sama kawai ya taho yawo kasa ya zo ya koya kawo annabi ziyara ko ya kai wani ziyara ba zai yi sai in Allah ya ce masa ka je kasa kai abu kaza sai ya sako sai ya wannan abu in ba a gaya masa ba kuma yana inda yake yana don haka a nan shi sa Allah ce bi izinin rabbi wato suna saukowa ne su mala'ikun da ruhin duka suna saukowa ne a wannan daren da izinin ubangiji su bin kullum daga duk wani umarni da aka zartar zai faru ana suna saukowa da dukkanin wasu al'amura ko duka da za su faru wannan kamar faɗin Allah ta'ala kenan fi ha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna muslimin aku cewa a cikin wannan dare a cikin sa ne ake rarrabe dukkanin wani al'amari na hikima na zartarwa na kaddara sai Allah ya ce wannan umarni ne daga wurin mu kaga kenan wannan aya take tabbatar da cewa daren lailatul qadar shine daren zartar da al'amura a cikin wannan dare kamar yadda muka sha faɗa akwai takadir a ƙarƙashin imani da kaddara akwai mun ce martabobin imani da kaddara abubuwa guda hudu na farko shine al'ilm wato tabbatarwa da Allah sanin komai cewa Allah ya san komai ya san kowa ya san me zai faru ya san me ne ba zai faru ba sannan inda zai faru ya zai faru tun kafin ya halicci halittu haka ya san duk abin da halittu za su yi har zuwa ƙarshen su tun kafin ya halicce su wannan wajibi ne mutum ya yi imani da shi in bai imani da wannan ba bai imani da kaddawa sannan in bai imani da kadara ba shi ba musulmi ba mana dole bai imani da wannan ba kafiri ne kai kuma a wuta zai da wani sai mataki na biyu shine matakin alkitaba wato rubutun Allah cewa Allah ya rubuta abubuwa da za su faru a doron kasa tun daga ranar da aka halice ta har ranar da za su kare babu wani motsi ko nutsuwa ko magana kai daidai da kyaftawar ido in zai kyafta na wani mutum yana nan a rubuce a cikin wannan idan ganye zai kada ya tashi daga nan ya fada can yana rubuce a cikin littafi وما تسقط من ورقة إلا يعلمها wala حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا شمس ولا يابس إلا في كتاب مبين kare Allah ya ce babu wani abu daidai da kwaya na hatsi ko wani ɗanyen abu ko busasshen abu face yana na wanda cikin wannan littafi bayani sai an rubuta ko da haka idan tsakuwa ce iya tsawon da za ta yi tsawon rayuwar da za ta yi a wuri da motsin da za ta yi da iskan da zai zo ya kaɗa ta ta faɗa wani wuri yana na rubuta cikin wannan babu wani abu ƙwaya ɗaya daidai da ƙwayar zarra a duniya da babu labarin a ciki kuma cikakken labari ta yadda ko motsawa zai yana rubuta a ciki. yadda zai motsa da dai wurin da zai motsa da me zai dawo ya motsa ana rubuta ka ki ne da haka ne rayuwarka an riga an gama wa komai domin duk abin da za ka yi yana na rubuta ya za a yi iyaye su haɗu su yi aure su yi menene a haife shi ne girma ya arzikinsa ya mutuwan shi a cikin rayuwar tashi wuni wuni awa awa minti minti sakan sakan yana na rubuta Allah ya wannan shine ake cewa kitaba to ita alkitaba ita ma tana da abin da ake cewa takdir ma'ana akwai mataki mataki na rubutu na kaddara abubuwa akwai abin da ake cewa at takdirul am wato kaddara ta duniya gabaki da ita ce wannan rubutun da aka yi a akwai abin da ake cewa at takdir al-umri wato tsari na rayuwar mutum to wannan shi kuma aka rubuta shi a bawa mala'ika shine abin da ya zo a da Imam Muslim ya rawaito daga Abdullahi bin Mas'ud cewa da sallallahu ya cewa ina adabu min mawqalqu ya batni ummi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan thumma yakunu mudghatan min dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa kuma bi arba'i kalimat bi kasbi rizqihi wa ajali wa 'amali wa shaqiyin aw yi? kaga anan yayi maganar masakan halitta sannan sai magana cewa za a aiko mala'ika mala'ika zai zo sa masa rai ya umarce shi ya rubuta kalmomi guda ya rubuta arzikinsa da sa kaga arziki da ajali ya kunshi rayuwar mutum gaba da. ranar da aka haife shi iya numfashin da zai yi iya ruwan da zai sha iya abincin da zai ci iya wurin da zai taka wurin da zai mutu ai wani ƙasa za a binne shi suwa za su binne shi duka wani yana tsakanin arziki da ajal sannan sai a rubuta amali aikin, wani ayyuka zai zai fara magana lokaci kaza zai karanci ilimi kaza zai koyi kaza zai aikata kaza zai aikata kaza zai aikata kaza sannan sai washe kenan sannan za a rubuta shi ɗan aljanna da kuɗin mutane wannan shi ne takdirul umar ana za a ba da budget na tsawon rayuwar mutum da baki ne daga lokacin da aka busa masarar na har zuwa lokacin da zai mutu wannan shi ana yin sa ne lokacin busar a cikin cikin mahaifiya sai takdir as shi kuma shine wannan a wannan sura fiha kullum a amrin hakim تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر كاك أو النندرن ذا الآراء بدأت الدنيا لشكرا ورحمة أنا ذا أفتي كذا كذا كذا ذي سامي كذا ذي سامي كذا ذي سامي جري كذا كذا ذي فروا كذا ذي فروا كذا ذي فروا unguwa كذا كذا kaza zai واني wani كذا kaza zai same shi shi zai كذا abu kaza كذا yi abu كذا zai yi a nan za a tsara shekara gaba don mutum zai mutu ma a nan za a fi cewa bana wane da wane da wane da wane da wane na su wane zai mutu rana kaza awa kaza minti kaza sakanta ka wane zai mutu rana kaza haka za a bi a rinka muku duk abin da zai faru a wannan shekara in inda iska za ta kaɗa da gabar tayyan wato to da yana rubuta cewa iska za ta samu da gabar tayyan yamma a ranar kaza da dai minti kaza da wannan takdir سنوي akwai kuma takadir al-yau shi kuma kullum da safe da rana shine hadisin da Rasul sallallahu alaihi wasallam faɗan cewa eh, yamsu da yadahu bil layl ya tuba musiyam yamsu da yadahu ya Allah yana shimfiɗa hannunsa da rana don wanda ya yi laifi da dare ya tuba da shimfiɗa da dare wanda ya yi laifi da rana ya tuba ana kullu shi yana cikin aiki kullu yawmin huwa fi sha'an wannan kuma za a tsara komai na shi na wannan wuri wuni yau kaza da kaza da kaza ne zai faru wani da wani da wani kaza zai same shi wani zai yi kaza wani zai kaza daren yau wani zai kaza wani zai kaza da su kuma mala'iku suna yawo da takardun mala'ikun rana za su karɓa na hannu na dare na dare za su karɓa wannan shi ne tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala yake gudanar da ina shi kuma ya san komai kuma shi yake umarni da komai da haka ba abun da ya zai canja daga wannan abun da ya tsara amma ta sha'una illa an da sha'a za ka shi Allah ana wataala shi yake da zartarwa na ƙarshe shi za sai ya zama a waɗannan takardu na takdirul lauri takdirul sanawi takdirul lauri waɗannan hakan iya ƙari ko rage a cikin su ma'ana yanzu Allah subhanahu wataala zai iya ba wa mala'iku cewa ga abin da zai faru a shekara amma sai a wata rana ana tafiya da sai ce wannan ranar ku canja abu kazawa ne an rubuta masa cewa zai yi asarar naira dubu da misali amma kuma ya yi addu'a ba a ɗauke masa kawai da ɗanyi ciwon kai a madadin shi Allah a lahul mahfuz ya sani ya rubuta cewa za a yi wannan canjin amma bai ba wa mala'iku ba da haka sai da sababin abin ya faru sai ce mala'iku da ku canza hanya ku ba da hikiman wannan shi ne ba wanda zai san cikakken ilimi na gaibi sai Allah subhanahu inda zai ɗauka ya ba wa mala'iku duka cikakken dinda ya zama sun san komai da zai amma in ya ba su iya abin da yake na farko shi kuma ya san da canjin da za a yi a ciki to zai zama kullum suna jira ne sai an gaya musu me za ku yi saboda za ta iya yiwa Allah ya canja abin da ya ga dama a ciki yamqullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa innahu ummul kitab shi Allah yana goge abin da ya ga dama da tabbatar da abin da ya ga dama asalin kuwa littafin kuma rabon mahmud yana hannun shi kuma a cikin har gobe da za a yi a ciki kaga idan ka kalli wannan zai ƙara nuna maka sanin girman Allah subhanahu mana wanda ya tsara irin wannan abu to ka san cewa cikakken ilimi ne cikakken iko ne shi cikakken girma ne ta yadda babu wani abu da ya isa ya canju daga wannan abun da Allah ya tsara shi kai a kan kanka idan Allah ya ce gani hannunka yana ciwo ko sai ka ji hannunka ya kama ciwo baka isa ka ce hannun nan ka ciwo a wannan lokacin ba ko da kai likita dole sai ya yi ciwon a wannan lokacin haka kuma duk abin da za ka masa sai lokacin da Allah ya ce ya warke sai ya warke kaga wannan yake nuna cikar kudurarsa da zartar wasa abu sai Allah ya ce salamun hiya hatta mafi ita wannan dare aminci ne a cikin ta ko ita gabaki daya aminci ne malamai sun yi ta magana mai ake nufi wasu malamai kamar mujahid yake cewa salamun hiya min kulli amrin sai mayar da cewa ƙarshen ayar kenan sai a ce tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim magana ta cika sai cewa mala'iku suna sauka da ruhi a cikin wannan dare da izinin ubangijinsu sai magana ta tsaya sai kuma aka ɗauko salamun iya min kulle amrin hatta maghrib fajr wannan shi ne a ulumul qur'an suke cewa al muqaddam wal mu'akhkhar ana cewa akan iya farkon magana tana ƙarshen magana a cikin alqur'ani wannan hikima ce ta magana a cikin larabci sai a baka ƙarshen magana ita ce farko farkon magana ita ce ƙarshe sai ka je ƙarshen magana sannan ka gane farkon magana su ga sai zama ita wannan daren aminci ce ita daga duk wani al'amari marar daɗi shine salamun iya min kulle amrin hatta makalaifa ita aminci ce daga duk wani al'amari marar daɗi har sai alfijir ɗin ya yi wannan tafsirin mujahid shi kuma a sannan wa sannan yake cewa hiya salimatun la yastati'u shaytanu an ya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha adha yake cewa ita kenan tafsirin magana shi na cewa akwai takaddum da ta'khir yake cewa ita wannan dare amintacciya ce ta yadda shaidan bai isa ya aikata wani mummunan abu ko ya cutar da wani ba a cikinta har alfijir ɗin ce. Ƙatada yake cewa tuƙuza fi al'umur wa ƙaddarul ajal wal wato cewa a wannan daren ne ake kaddara al'amura a cikin ta ake ƙaddara ajalin mutane da arzikin su sai zama nasu ɗaya da faɗin cewa fi ayyufraqu kullu amrin hakim imam sha'abi yake cewa akan min kulle amrin sai ya haɗe shi shi ma min kulle amrin salam at-tahiyya hatta matsala fajr yake cewa taslimul mala'ika lailatul qadr ala ahli al-masajidi hatta yatla al-fajr abinda ake nufi da cewa salamun hiya hatta matla al-fajr shine cewa mala'iku za su zo su ringa sallama wa mutanen da suke masallaci har alfajir ke. ana ku ba za ku ji ba amma kuma mala'iku suna yawo a cikin ku suna ce muku assalamu alaikum wanda kalmar assalamu alaikum addu'a ce idan yanzu ka zo ka wa mutum assalamu alaikum to kana masa addu'a ne na kukuta asalin ma'anar salam shine aminta daga duk wani abu mai cutarwa wanda ga wuta ta shiga ciki wahalar kabari ya shiga ciki damuwar rayuwa ta shiga ciki kunci ya shiga ciki baƙin talauci ya shiga ciki ciwuka sun shiga ciki ana lokacin da kake cewa mutum assalamu alai kamar kana cewa Allah ya raba ka da dukkanin waɗannan abubuwa Allah ya raba ka da duk wani abu da zai jama damuwa to kaga kenan wannan shine hikimar musulmai su ringa yaɗa salama a shine hikimar da aka ce kar a yi wa kafiri sallama saboda ka zo kana masa sallama a cikin adacewa Allah ya tsira da kai daga wuta shi kuma harfe ne wutan zai shiga to kaga shi yasa aka hana amma kuma sai aka ce in shi ya ma kuma kamar yanzu ya maka ya roƙa maka abinci to shi ma ya ka roƙa min yana cikin aminci shine ya fita daga arnanci da musulunci kaga da ya nema to yanzu ya nemi aminci ne kai ma sai ka bayar masa amma kai ka zo ka fara masa sai aka ta karfe so don haka addu'a da kake yi ta sallama wa mutum in Allah ya karɓa ita kadai ta yi ta cece shi daga wuta za haka ga rayuwar musulmai kenan gabaki ta rayuwa ce ta taimaka wa juna tunda sallamar su ma addu'a ne kukuta ne daga ayoyi sannan kuma wannan shine kuma sallamar alahira da kuma salamun alaikum wa rahmatullahi udkhulul jannata bima kuntum ta'malun malaiku za su zo suna yi wa musulmai sallama a filin hisabi suna cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku shiga aljanna saboda abin da kuka kuna aikata haka na Allah yake cewa ah, tahiyyatuhum fiha salam ويدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام sai a shigar da waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai. cikin aljannatai waɗanda koramai ke gudana ƙarƙashin su da za su dawama a ciki da izinin ubangiji da ce tahiyyatuhum fiha salam gaisuwan su a ciki a cikin aljanna shine sallama sai su ringa cewa junan su assalamu alaikum alaikum assalam ka kenan gaisuwan yan aljanna shine gaisuwan musulmai a duniya to shine Allah subhanahu wataala yake ba da labarin cewa shi wannan dare aminci ne a cikinsa kukuta ne daga duk wani abu na ki har zuwa alfitar da sai ke to wannan shine malamai suka tattakala cewa ai salamun hiya ita kukutacciya ce min kulli amr daga kowane ne ko kuma a ce ita ne salamun hiya hatta matsayar fadin kenan waccan kalmar jumlar ayar za ta kare a ƙarshen ayar shine tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbi min kulli amr cewa mala'iku suna sauka da ruhi a cikin wannan dare da izinin ubangiji su suna sauka da kowanne kowane al'amari da za a sai ya zama akan wannan in an haɗe maganar gaba ɗaya za ta koma zuwa ga fiha yukra kullu amrin hakim in kuma aka ce a yanke ta sai a ce tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim maganar ta cikin sai a ce salamun hiya sai a mayar min kulli amrin hatta wa qala sannan sai a ce ita kubutacciya daga kowane al'amari sai ya zama min kulli amr zai dau tafsiri biyu kenan gwargwadon yadda mutum ya kalli ayoyi idan ya ce tanazzalu mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbi mai tsaya anan to zai zama min kulli amrin ana nufin al'amura ne da suke faruwa marasa kyau idan kuma aka ce jumlar a hada take tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin to zai zama cewa abubuwan da ake saukewa daga sama su ne min kulli amrin anan da haka zai iya zama abubuwa na alkai da na duk abu da za su faru a doron kasa wanda wannan kuma shine tafsirin mafi yawan malaman Shi shine cewa ayar gabaki ɗayanta a haɗa ciki ana mala'iku nan su suke sakkowa da al'amura kenan zai zama al'amura ne waɗanda za su faru a doron ƙasa ba al'amura na sharri ba ita kuma salamun iya ko ba a haɗa ta da min kulle amrin ba za ta fitar da ma'anar min kulle wato cewa wannan daren kubutacce ne daga duk wani abinci ana babu shawuka a cikinsa dare ne wanda yake cike da aminci hatta matsala fara har zuwa fitowar alfijir ɗinsa to malamai a sun kawo cewa mala'ikun za su ringa saukowa tun daga sidratul muntaha kamar yadda ya zo a daga ka'abul ahbar duk da cewa wannan ka'abul ahbar asalin musulunta yayi daga cikin ahbarawa ne na yahudawa su kaga kenan labaransa labarai ne na Isra'iliya su kuma labaran isra'iliya ka'ida shine la tusaddiqu wa la tukadibu kada ku gaskata kada ku kare sai dai kawai ku rawaito a matsayin an saboda suna yin karya da haka magana su ba ta da tabbas ko da ku yanzu magana a cikin bible ka ciro to ba za ka ce wannan maganar Allah wani a tana cikin kuma wala ta la ko kar ku ganga da kar ku karya saboda ne dama duk maganganun da ake sarwaito a ce Isra'iliya na a cikin littafin aka ce to tun da littafin yanzu ana da tabbacin cewa an jirkita shi so tun da haka ne yanzu ba a da tabbacin menene a cikin wanda yake maganar Allah ne zai iya yi wa maganar su ta yi daidai da kalan maganar da Allah yake amma kuma ba irin ta yayi ba a wurin shi yasa ya zama Isra'iliya din ake kasa su kashi abin da ya zo a cikin littafin banu Isra'ila kamar yanzu sai ka bude Bible sai ka ga wani abu ya zo ya daida ayar alqur'ani to nan za ka gaskata abin da yake cikin sa amma abin da za ka dogara a kai wajen tabbatar da shi shine ayar alqur'ani ba za ka tafi ne kana kafa hujja da bible a ayar alqur'ani za ka dauka amma sai kai ne idan wanda kake magana da shi dama ya imani da wancan littafin sai ka ce to kuma ana ko littafin ma ga abin da to na biyu shine abin da alqur'ani yayi fada da shi kai tsaye wani misali yanzu ka shiga a wajen tani za a ga kowa da za ka shiga kaga ana cin mutuncin annabawa Allah ya ce wancan annabin ya sha giya ya yi zina da 'ya'yansa mata wancan ya yi kaza ya yi kaza ga wannan kai tsaye an san cewa cin zarafi ne na annabawa annabawa masu mai ne ba za su wannan Da za ka kai tsaye alkur'ani ya ta wannan to sai mu ce wannan duk irin wayannan maganganun ƙarya ne ya su suka shekira a wasu ƙasa a to sai na uku shine wanda babu wani abun da ya goyi bayan sa ba abun da ya goyi shi to wannan shine wa hadithu an bani isra'ila wa la haraj ku ba da labari akan su ba komai amma dai la tusaddiqu ahli kitabi wa la tukadibu kada ku ta su kar ku karyata su to wannan dare na lailatul qadar bayan ya kare malamai sun ta kawo wasu irin alamomi da za a ringa gane shi da shi misali a ciki an kawo cewa takan fito rananta idan aka tashi washe gari to za a ganta kaman ba ta da zafi za ka ce haskenta za ka ga hasken ya tafi zuwa ga kamar hasken wata mana kaman an haɗe wata da rana wuri ne sai ga hasken ya ɗan yi bau hakan nan da wuri kaman hasken ya yi ƙarfi amma kuma bai da zafi sannan suka ce yawanci takan zo irin ba ta da abun nan race me za a kira shi da hausa kyalli irin igiyoyin sannan da ita kalla za a su yi yawa da za a ga ranar ta fito haka kamar babu su da yawa sannan ba ta da zafi kuma tana da haske sosai da suka ce irin wannan yanayin za ka gani a ranar da aka waye gari bayan an gane da suka to ala ayi hal zai iya yiwa a tashi ba a ga irin waɗannan alamomi din ba amma dai abin da yake yakina shine cewa wanda ya yi ibada a cikin jararrakin ramadan da baki daya to ya samu daren da nasu kuma dama manufar samun kamar da muka faɗa shine ibada ba wai neman duniya ba daren lailatul qadar ba wai Allah ya shimfiɗa shi ne don kawai mutane su su ta kasuwanci da dukiya da maka an tsara shi ne don a cike gurbi na ibadoji na shekaru da mutane suka rasa akan al'ummatai da suka gabace mu da haka abin da ya kamata mutum ya yi a wannan dare na lailatul shi ne yawaita ibada yawaita istighfari yawaita neman afuwar Allah subhanahu ta'ala da kuma yawaita roƙon aljanna wannan shi ne abin da ya kamata mutum ya yi bukatun duniya kuma suna da nasu lokacin misali yanzu duk wani lokaci a kowane wuri ne sawa'un dare da rashin kadar ko ba dare da rashin kadar ba kana da lokuta na karban addu'a misali tsakanin kiran sallah da ikama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan lokaci addu'a ba a maimaita kamar lokacin da ruwan sama yake sauka kuma lokaci ne da ba a maida addu'a kamar mutum yana cikin halin tafiya shi ma lokaci ne da ba a maida addu'a kamar lokacin shan ruwa da mai azumi lokaci ne da ba a mai da addu'a kamar lokacin a alqur'ani mutum ya karanta alqur'ani ya zo karshen sa shi ma wannan lokaci ne na karɓar addu'a haka nan daga tsakar dare har zuwa fitowar alfajir ma'ana tsakar dare shi ne kamar karfe 12 da daga nan tsakar dare yake fara har zuwa fitowar alfajir wannan shi ma lokaci ne da ba a mayar da addu'a haka nan mutum ya yi wani aiki na alkhairi kamar ya yi sadaka shi ma wannan sabuwa ne ke dawo a karfi addu'a za ka kaga tana da lokuta mabambanta waɗanda za ka iya yin addu'o'i a shi haka irin cikin sujada shi ma wuri ne na karɓar addu'a duk irin wayannan abubuwan lokuta ɗin mutum sai ya shigar da damuwarsa da buƙatunsa da duniya amma lokacin da aka tanadar shi musamman dan neman lahira to mutum ya dage daga cewa ya amfana da shi ya samu wannan tun tunda a shekara tana da wuni ɗari uku da sittin da wani abu to a cikin wuni ɗaya ne za ka dage a ce ka samu wannan wata dubu ɗin a ciki kaga shi sai ka kebance shi don lahira tana da sauran kwana ɗari uku ba yadda za a yi ka roƙi Allah abu sau ɗari uku bai ba ko ba haka ba dai za ka roƙe shi sau ɗari uku to zai ba to shi kenan duk dare ɗaya sai ka tashi tsakar dare sai ka roƙa duniya wancan daren kuma ka ware shi ga naira kaga shi kenan magana ta kare ko ba haka bane to amma a ce dan dare ɗaya na lahira ma mutum ba zai hakura ba sai ya zo ya cika shi da sarkashin duniya to gaskiya dai son duniyar namu ya yawa wato yubunan ma da ubban bal tu'minuna hayata dunya Allah ya ce kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa ita kuma lahira ita tafi alkhairi kuma ita ce tafi wanzuwa da haka mutum ya yi wa kansa tarbiyya ya zama a addu'o'in da yake neman lahira ya ce kada mutum ya sa wa kansa kawai kwaɗayin duniya ko ya yi sujada ko yaushe daga hannu zai addu'a duniya zai ga mutum yana addu'a har girgiza hannu yake irin kamar in zai girgiza hannuwa ma ba za ka ta abun nan yana amma in ka bincika za ga kwanta kwanta a cikin ma bai roki Allah gafara mu bai roke shi aljanna kawai yana ta kai karan wani ne kawai Allah wannan nan kamata a mishi ya fito da Umar sai ya ci abun nan ya ce ya ta kaɗa hannu a kai wani kuma kasuwan ya Allah wannan nan ka dora ni kan shi ina zuwa ya ban farashi mai kyau shi kenan ba ko ko custom su take mun kaya wani ma cuwa-cuwa ne ya Allah ka rufe idon hukuma kayan nan sun taso daga Lagos kar su gani har su zo <coughs> amma kuma ba ruwan shi da maganar lafiya da layar na ita ce ko wata rana wani daga cikin sahabbai ya zo yana tambayar maza suna kan mahaifi shi da ya mutu a jahiliya cewa mutum ne mutumin kirki mutum ne mai kyauta mutum ne mai kaza mutum ne mai kaza sai ya ce wa annabi shin wani abin zai amfani shi sai annabi ya ce ai mahaifinka bai taɓa daidai da rana ɗaya ce ya Allah ka gafarta mu da baya to sanin cewa akwai Allah da yake kamawa da laifi kuma yake ta laifi sannan mutum ya tsaya ya kuka kan wannan to lallai wannan ba ƙaramin rabo bane a shi yasa akwai hadisi da yake cewa wanda ya shagaltu da neman lahira to Allah zai isar masa da damuwar duniya kafin har mutum zai dage da ibadoji ya rinka neman lahira to za ka kuma insha Allah ta'ala duniya sa kuma za ta Allah ba zai tozarta ma duniya sannan kuma ka lura da wani abu mutanen da suka fi damuwa da lahira za a ga a cikin duniyar ma mutane suna shawarar da su ta yadda ba ina magana wanda ya bayyana kansa a matsayin mai damuwa da lahira wannan wani abu ne da akwai bambanci tsakanin bayyana kai a matsayin mai damuwa da lahira da kuma hakikanin damuwa da lahira da kuma bambanci tsakanin abubuwan guda mutum zai iya bayyana kansa a matsayin mai damuwa da lahira ba yanzu kenan ustaz ba kenan ake faɗa amma yanzu kowa kwaɗayin duniya ya fi kowa tsayawa a kanta ya fi kowa taka mutane idan layin duniyar su ya rasu har wannan daban wannan bayyana kai a matsayin fuska ko wani abu makamancin wannan ko mutum zai magana ya ta nuna ya duk wannan ba shi ne gwara ma ka rayuwarka a sace kawai ka tabbatar cewa ka kiyaye dokokin Allah a wurin da suke dokokin Allah wurin da aka umarce ka ka bi wurin da aka hana ka ka bari wannan shine misalanci ba wai mutum ya ce ware kansa yana nuna shi na daban ne ko wani abu ne daban wani abu ne daban da haka ko ɗage wando yana daga cikin umarnin Allah da haka ɗage wando duk musulmi aka umarce su yi ba wai magana wani ustaz ne ko wanda ba ustaz magana ne aka yi da musulmai gaba ɗaya Allah ya ce musu wa libasu taqwa zalika khair tufafi na tsoron Allah shine kai. da haka duk musulmai ake magana da su ba ustaz da haka in ka ɗage tufafinka to wannan ba ustazanci ba ne musulunci ne kai misali rike aswaki na sasana ya faɗa raura an ashuka ala ummati la amartum bi shiwaki da kulisa da ba dan karna takure al'umma ta ba na matsa mata na ta mata to da na yi umarni da aswaki cewa duk lokacin da mutum zai sallah ya goga aswaki kaga sai ya ce ummati bai ce ustazai ba su haka abun duk wannan yana daga cikin shedanci wata kila da ko turawa ne ko yahudawa ne suka kawo mutane suka yi brainwashing ta yadda dokokin Allah ba za a bi su ba in ko mutum zai bi su to ya koma wani abu na riya na wani jinsin wasu mutane da wani da haka sai ka ga in mutum ya ɗan gana wando ya bar gemu to shi kenan duk abin da ya yi shi na laifi shi ne laifi sa in ya ba laifi ba ne sa'annan shi ana tsammanin cewa shi ɗan aljanna ne sa ɗan wuta ne misali shi da yake yi yana ganin shi kadai ne dan aljanna wani na dan wuta ne shi kuma wanda yake gefe yana ganin shi ma'asumi ne ba zai zunubi ba to duk ba haka ba idan mutum ya aske gemu za a rubuta masa zunubi in mutum ya bar gemu za a rubuta mishi lada ya kira kan shi ustaz ko bai kira kan shi ustaz mutulunci ne abu haka nan mutum ya dage tufarsa bai taka ba za a rubuta masa lada in ya yi don idan ya taka sufan sa na sasa ne ce Allah ba zai kalle shi ba a ranar tashin alkiyama ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai tsaye sannan ce duk wanda sifafin da ya wuce idan sawo to abin da ya kasa da idan sawo a wutan jahannama za a saka ba shi ka wani abin ke na maganar musulunci ne ko saba manzara sallallahu ba maganar wai ustazanci ko rashin ustazanci ma'ana ne. abin da ya kamata shine a ce duk musulmi da sabi wuce kan wani wannan na abin da ya kamata su da haka idan ka ga musulmi da sabi wuce idan sawa ba ce man za ka wane ba ustaz ba ya ka ce wane kana saba wa Allah ne kawai ta haka ba wai wata sifa ne da ya wai wasu mutane za su ware kansu har ana faman dividing mutane a kan shi wannan bai kamata ba kuma ba tsari ba ne wannan hatsari ma tasiri ne na wa'inda ba musulmai ba ba domin su suka fara rawa mutane zuwa ga wani extremist ko kuma moderate ko wani abu makamancin wannan babu magana extremism a cikin wa manzo a sassanin biyayya kamar yadda babu wani magana a ce wannan moderate muslim ne saboda ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne mutane su bi abin da manzo sallallahu ya umarce su da shi idan har suna so su kai labari a lahira dole su guji abin da ya hane su da shi idan har suna so su kai labari a lahira don haka a daina wani maganan ustaz gaye social waya wannan duka shaidana ce musulmi mai sabo musulmi mara sabo shine kawai magana ta haka gemu sifa ce ta musulmi ba ta ustaz rage tufafi sifa ne na musulmi ba ta ustaz karanta alqur'ani sifa ce ta musulmi ba ta ustaz wannan ustaz din dole sai yi striking wannan kalmar in ana so a zauna lafiya kuma ma duka wannan shedancin daga baya bayan aka fara ba haka tabbacin a baya yanzu ko lokacin su shan kuma bin kodi ba za ka rinka ganin a cikin wani abu na rubutu su an ce wani ustaz ko ba ustaz ba ne ko lokacin su shara bakar mamu shedanci ne kawai kowane shedanin ne ya zauna ya fara tunani kawai ya kawo wa mutane shi shikenan ko sai ga mutum shi kansa ya abun nan ka ga tafiya ma yana yana kewa ka ga ustaz shedana ce kawai ba wata tafiya da aka ce ga ta nan kalan ta ustazai na wannan ba ta ustazai ba ko ga kalan maganar ustazai ba mutum yana hausa yana maka kalkala rayuwa normal rayuwa kawai rayuwa normal rayuwa wannan shine musulunci asali musulunci ya hana abubuwa na shuhura abinda in ka yi su za ka zama wani bambara kwai za ka zama wani bambara kwai tun da yanzu kana zuwa ka canja kalan maganar ka ka zama bambara kwai a cikin mutane sai ka yi magana yadda mutane suke magana Alamar illa idan shari'a ta sa wani abu ga yadda za a yi shi to nan ko za ka fita daban za ka tsaya kai abu a matsayinka na musulmi ba a matsayinka na ustaz ba ko mutanen duniya gaba ɗaya za su rabu da kai kai ka zama kai kaɗai ne daban in har haka Allah ya ce a yi abin to sai ka amma duk abun da musulunci bai tsara ga yadda za ka yi shi shi dai qur'ani cewa yayi allazina yamshuna alal ardi haunan ka idza qatabahum al-jahiluna qalu salama wannan duk musulmai ne haka suna tafiya ne a nitse ba ba irin gigita gigita a ciki da shirme tafiya ce ta masu hankali to kaga wannan kuma ba wata tafiya ce da yanga ko wani abu makamantan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun sifata tafiyar sa da cewa ka annama hafu min sababin kai in yana tafiya kai zaka ce saukowa yake daga wani abu mai ciki ma'ana yana tafiya da karfi ne ba yana tafiya ne haka su mu su mu ta yanga ba sahabbai suka ce wani lokaci in manzo sallallahu yana tafiya wani lokaci sun danyi sauri kafin su kamo shi saboda yana tafiya ne kawai ta abu to haka in ka karanta tarihin malaman hadisi haka su ai mutum yana tafiya su kafin ya je wuri ma an gama abin da za a yi za ga yana tafiya ne tafiya wacce ke tsaka-tsaki wa ku fi mashi ka wa ku min sautin in za ka tafi ka tafi tsaka a tsaki kai ba ka sauri da za a ci ga can mahaukaci kai kuma ba ka san a ci ga mace nan kana tafiya tafiya ta mutane kenan? so dole mu gyara abubuwa da fahimtocin mu akan abubuwa kuma mu daina rarraba abubuwa irin haka kawai da son zuciya muna da mutane muna abu. aiwa kowa wa'azi ya bi Allah duk wanda ya bi Allah ya zama musulmi na gari wanda ya saba Allah ya zama bara gurbin musulmi shikenan magana ta kare amma a ɗauko wasu nau'in mutane a nuna su ne masu bin Allah sannan in ka shiga cikin su ga barnar da take cikin wani lokaci gwara ma ba su bin ba to me amfani kenan yin haka ya zama yaudaran kai ake ana yaudaran addini ka ware nau'in mutane ka ce waɗannan su ne masu bin Allah ka shiga cikin su ka samu ƙarya ka samu hasada ka samu hadinci ka samu fasikanci mun kenan mun koma mudawa amma idan aka ce musulmi wannan haƙƙi ne mushtara kowane musulmi haƙƙi ne a kansa to kenan akwai expectation akan kowa zai iya yi waye daidai zai yi waye ba daidai ba kowaye da haka mutane ga baki ne za a ɗora su a sikeli ɗaya wanda ya yi daidai a ƙarfafe shi ka daidai wanda ya kuskure a gyara mishi ka kuskure amma idan muka ce ga wasu kalan mutane su ne masu yin wayan wayannan kuma masu yin ba daidai ba don haka wanda baya yi wanda yake ba daidai ba dama ba wani ne a kansa shi dama ya yi komai ne ba komai kawai shi kuma wancan shi yana yin daidai ne don haka babu ma tunanin aje cikin shi yin wa'azi yanzu ba shi ne abin da yake faruwa a Najeriya ba in an ce wa'annan ustazai ne to ba ma mai tunanin za a shiga musu wa'azi saboda su ana ganin in ka je ma ka kura wa'azi a wurin in kuma aka ce waɗannan ba ustazai ba ne to kawai su kan kawai mutane tsiya ne kawai shi yasa ma har mutum ni wallahi ba ustaz ba ne irin kan a kira shi ɗan zafin kai shi kuma ustaz shi kuma kar ba zai ma shiga sauran mutane ba shi kawai yana jin shi na daban ne ba in ba a daina wannan abun ba duk sai Allah ya haɗa ustazan da gari duk sai ya sa su tu zakku an kusa ku wa bi man taba so eh, sai an dawo rayuwa gaba daya anan ne al'umma za su jawo amfanin masu ilimi su shiga cikin wayanda ba su da ilimi ana mu'amala tare mai ilimi yana tasiri wa mara ilimi yana gyara masa rayuwarsa shine hikima amma ba a ware mutane wayannan su ne kaza waɗancan su ne kaza to sai yaushe waɗannan za su gyaru sai yaushe wayancan za su gyaru ba su gyaru to sai a haɗu gaba ɗaya musu misali yanzu in ka ɗau sahabban manzara ta sana ayyukansu sun bambanta da na juna iliminsu ya bambanta da na juna amma ba a ware aka ce gashi nan wani aka yi grading mutane ba aka ce wayannan su ne ɗan matsayin su abubakar siddiq wayannan ɗan matsayin su umar kaza da ba yi haka mace za ka zo ka samu sahabi kamar abubakar siddiq yana tare da sahabin da yau ya musulunta za ka zo ka samu misali a sallallahu alaihi bayan da amr bin ya musulunta yana musulunta ya tashi runduna dai shi abu na na gaswar da za ta salafi ya ɗau rundunar ya sa amru bin al'as a matsayin kwamandan rundunar a cikin rundunar membobin rundunar akwai abubakar da umar sun fi shi ilimi sun fi shi jimawa a musulunci sun fi shi ibada sun fi shi alkhairi shi kansa a farko tun da yana da irin wannan tunani na mutane sai yake gani a ah, yaya daga musulunta na annabi ya tsana ga ko na fi su alkhairi ne ko annabi ya fi so na ne sai ya zagayo annabi wa kafi so a duniya ne annabi ya ce masa aisha ya ce a amma za mu wani su babanta sai waye kuma sai waye kuma sai waye ya ce sai na ga kamar za a sani a na ƙarshe sai na yi shu kaga an nuna ba wai abu ba maganar soyayya ko abun nan ba ne ya kware a sarrafa al'amuran yaki to ya shiga ciki wannan bangaren soyayya ba ta to kaga musulunci yana respecting mutane irrespective of waye waye ne mutanen da suke suke suke kewaye da shi ko makamancin wannan da haka abin da ya kamata shine a ce eh, mutane su zama duka suna tare musulmai suna taimakon juna akan alkhairi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wannan in ya ga wannan zai sake layi da tagoshi. wancan in ya ga wancan zai sake layi da tago akwai lokacin da mara ilimi ne zai taro mai ilimi ilimi baya ba wa mutum garanti na cewa ba zai kuskure ba ba zai tafiya layi. da haka idan ana zaune wani lokaci za a ga wanda bai da ilimi zai ga bai kamata a ce malam ya yi wannan abu sai ce malam wannan abun bai kamata ba sai malamin ya gano eh haka ne sai ya gyara wani lokaci shi kuma wancan ilimin ne zai sa wancan bai ma san abun kuskure ne. sai ya sai malam ya ce wannan abun da kake kuskure sai wancan ya gyara so kaga amma aka riga aka ware mutane fa hakan ba zai faru ba. Allah ta'ala ya samu gani kuma gyara Allahu ah, da wannan tambayoyi ne masu yaya kaman yan chemistry chemistry da suke irin wannan wannan tambayoyi so bari mu fara da mara yaya ko haka ne in sun ba lokaci sai mu bar masu yaya ne wannan ina ga mace ce ce a addu'a na ke nema a gurin ta da sauran yawa musulmi ni ne mai gidana ya koran ba san me ne masa ba ya kora can da addu'a Allah ya gano da abin da aka yi samun ci gaban a garin a kari da Allah ke san me kika Kowa ba haka abinda abin da ya kamata ki yi shine ki zauna ke kaɗai da zuciyarki ku ta ku gaya kanku gaskiya da ke da ita me kika masa tsakani da Allah ya kore ki in dai har za ki zauna ki wannan tunanin za ki gano me kika masa ya kore to in kika gano me kika masa ya kore ki kuma to kin gyara rabin tafiya matsalar rabi ta zube saboda yanzu babban damuwan shine da kika kasa sanin me kika ma ta haka har san mai kika ma sannan ba za ku taɓa ta. amma in ke kika zauna kika yi tunani kika gano mai kika mar to rabin damuwar ta kare sai yadda za a rushe sauran rabin kuma shine sai ki watsar da wannan jiji da kan matan sai ki kira shi a waya yake ba shi hakuri ce masa kin gano sun yi abu kaza da kaza ya yi haƙuri ya yaƙe miki a gyara a zauna lafiya ni ga haka kin kashe da ɗaya rabin yanzu haka shi ma ya damu kamar yadda ke ma gada. damu so da haka ya dame sa za ku kwari kanku ma'ana wannan yanzu addu'an da yake nema da bayanin da kike ya nuna cewa kina son ki kuma kina son ki amma kuma ɗabi'a ta ɗan adam ta ita barki ki sauka daga kan naki jiji da kai kamar yadda shi ma ba mamaki halin da yake ciki da amma jiji da kanshi na ɗan adam ta sa ya ji ba zai iya saukowa ya bada to har yaushe ne za mu yi rayuwa a haka a ce mutum ba zai iya sauka ba ba zai ba wa wani hakuri ba inda za mu tafi a haka a rayuwa ba inda ba dole ne idan mun zauna tare za mu saba wa juna kuma kowa ya yi ba daidai ba a zuciyarsa ya san cewa ya yi ba idan me yasa wanda ya yi ba daidai ba ba zai ba da hakuri wanda ya yi ba wanda ya yi wanda aka yi wa ba daidai ba misali zan ɗauko mana hadisi guda ɗaya a misali na zamantakewa yana cikin musulun na imamu ahmad wata rana a abubakar siddiq ya shigo gidan manzo a da ɗakin aisha ya yi sallama ya nemi izini ko da ya nemi izini sai ya ci sautin aisha saman sautin manzo a sallam ana ta faɗa ana rigima sai ya shiga ɗakin ke yar umar ma sai ya kira ta da yarsa saboda laifi take Ah, yanzu ke za ki rinka ɗaga sautin ki akan manzo Allah sallallahu alaihi zan yi maganin ki ya fita irin zai samu abu ya dan mamaki ta haka annabi sallallahu alaihi ya shiga tsakiya a a ba ku ba sai Abubakar ya fita ka san me zai aida ita ko zai je ya samu abubuwa ne zai zo da ko da ya fita a nan shi sai ya sauka sai ki ci mata baki wani ba ki gana shigar kyau ba ki gana kwata miki faɗa ba ai da kamata ana haka ba insha Allah waye shi kenan ta sauka kamu abokan da dawa an fara dariya ana shewa yana shigowa ya same ta da annabi suna yi da kawai ana ana dariya shi ne zai ke ta to ku shigar da ni shirin na ku kamar da kuka shigar da ni faɗa ya akwai lokacin da ɗaya zai sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ɗau irin wannan titi da kai da sai ya ce shi a matsayin shi na annabi Allah da kansa yake masa wahayi yau in ya sake ta ga sunan sai ya zaɓa kalanta a cikin gari za a kawo mishi ga wasu ma suna zuwa da kansu su ce sun bashi kansu sai wacce ya zaɓa in ilimi ne in yarinta ne in kyau ne ko ne ga sunan in yana so zai aika wata ƙasa ma ya ce wa shugaban wata ƙasa ya nemo masa kalan mace kaza za a kawo kaga duk zai iya wannan zai iya jin wannan zai ji yau in yace a zo a babballa Aisha ya tsa za a zo da hama a babballa ta ko ba haka bane in ya ga dama ma bai ya ce mutane ba zai ce wani mala'ika ya zo ya ta dukan ta har ta ta rugurguje ta zama gari za a yi haka amma kuma shi sai ya sauka sai ya lallabe ta sai aka sasa to lalle ya kamata a ce in rai ya ɓaci ko a kai zuciya nesa kada ya zama kullum a ringa tunanin saki kawai saki fa ba mafita ba ce in yau ka sake ta dole gobe da wata za ka zama kuma dai halin matan nan ɗaya ne a wanda suke kulikna min awaci haka suke a haka aka halicce su a can da haka idan yau wannan tana ma wani abu sai ka canza ta ka auro wata ita ma kuma wacce ta sai ka samu wani abu daban ita kuma da take wanda shi ma bai ma su kaga iyaka tunda Allah ya baka bulala na kishiya in ta ma nan sai ka je ka samu wacce ba ta da wannan matsalar sai ita ta cike wannan gurbi, ita kuma wata kila inda take da matsala wannan kuma ta cike wannan gurbi shi kenan sai kai ta manage da biyu wannan tana ma abu kaza baka jin dadi amma ka dawo wannan wannan abun kuma zai shafe ita kuma wannan tana da nata matsala ita kuma wacce ba ta da wannan kaga shikenan sai kai ta fama so haƙuri ake yi sannan duk abu da mutum zai yi idan ran ya baci ya tuno wasu alkhairai kuma da suke shi ana haka yi akwai wani alkali da ya taɓa sasanta masu aure ita ta zo tana neman saki shi ma kuma sakin yake so ne kuma an tawo kotu akwai wasu kafofi a tsakiya aka yi aka yi shari'a nan ta kici ta kici ne da ya tashi sai musu dabara sai ya neme su a irin ɗaki da ake sawa alkali a gefe shi da su biyun kawai sai ba wannan takarda da ba ba ce ita ma takarda da ba sai ce abin da yake so kar kowa ya kalli takardar kowa amma abin da yake so kowa ya cino abubuwa na alkhairi a zamantakewar da suke da ɗan a akan ɗan uwan ya rubuta ita ta rubuta na shi ya rubuta na shi kenan ana rubutu sai ya ga ya kama rubuci ita ta kama rubuci can kamun abin nan kawai sun ajiye mata sai kawai an fashi da ta a san da ga in za a ringa tuno irin wayannan abubuwan babu wani fadan da za a zauna kai sai yadda za a yi akwai wasu abubuwa kuma na alkhairi ko da a ce iya alkhairin soyayyar da aka yi kafin aure ne lokacin da yake ta cewa ke kaɗai ce ba zan fi ya ba ba za ke. ita tana cewa ainihin na same ka mun gama aljanna kawai sai aljanna ba wani ai ta yin wayannan abubuwa to mutum ya tuno wayannan ranakun mana kawai ko su gane sun ishe shi to dole ya zama akwai lokutan da wallahi abubuwa kanana ne kawai mutanenmu suna buƙatar orientation ne akan aure ƙananan abubuwa ne za ka ga suna suna dara wai wani lokaci kawai mata shi ta zo ya yi magana ta yi dariya shi kenan ba shi da kuma ya mari ya waye ya ba za ta yi dariya ba kai ma ya kamar da abun abun dariya shi kenan akwai lokacin wasa dole akwai lokacin tsayuwa kuma to ko lokacin tsayuwan za a yi ne in aka ga kaman barazanar za ta ɗanyi tsauri sai ka mai da shi kawai ya koma ma wasa in ka ja ka ga alaman ita ma ta ja yaƙi za a yi kawai ka sake shi kawai ka nuna ma dama wa zolayen da kake kawai ba wai umarnin ka ba an saurin kawai tun da rayuwar ba zai yiwu a samu duk abin da ake so so farkon nasiha muke miki cewa ki zauna ki yi tunani duba cewa lalle yana da alkhairai kuma lalle ke kina da laifi haka watakila ni shi ma mijin yana kusa sani cewa lalle ita tana da alkhairai kuma kamar yadda shi ma yake da laifi so kowa ya tsaya ya assessin nashi laifuffuka ya gane kansa ya gane laifinsa sannan sai ya nemi gyarawa sannan kuma kowa ya kokarin ba wa ɗan uwansa hakuri kan laifin da yake musu haka sai ɗan uwa kuma su sata addu'a Allah ya sa ta iya gano laifin da ta marfin a sasanta mu ba za mu ce ci gaban ki ne a yi saki ba gwara ku ci gaban tare mace ba ta taba ci gaba ba miji ba ci gaban ya zama mai amfani haka namiji ba taba ci gaba ba mata ba ci gaba su da haka gwara ku ci gaba tare ci gaban zai zama alkhairi ga yayan Allah ta'ala ya sasanta ku ya sa kuma tasantawa ku ya zama muku buɗin arziki da kuma ci gaba da nasara a rayuwa ina ga tambaya ta biyu za mu iya ajiye ta sai gobe ko yin eh, Allah ya kai zan ajiyarci cikin littafi da kama insha Allah abin da muka fara da ya Allah ta'ala ya ba da tsadan sa kuma muka kuskure Allah ya kai mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك much.